gaskiya ko ana cinikin shayi a satin nan da asuba kaga duk yawan biredin nan eh. na jiya eh. wallahi ya kare tas an nema ake ka ce aljihunka ka ya cika fal abokina ah, alhamdulillah ai babu abin da zan ce Allah sai godiya masha Allah ga dukkan alamu abokina ka ci karo da daren lailatul qadar ka roƙo mana cinikin shayin nan Allah Allah isa ba ka manta da dan bayarwa ba ba dan bayaro yanzu in rasa abin da zan roƙa a dare da latin kadari sai shayi kaɗai haba sani yanzu keke ma baka gama iyawa ba sai ka zo ka min ta'adi haba ta ne ai gara wannan ta'adin da zama zai kare akan wannan tukunyan naka da ka san abin da na gani da baka yi min wannan maganar ba wai sani me ke faruwa ne ta ne kar ka sace ku yi kicibin da sallau yanzu na wuce sha kofar gidanka ya zo da wani jibjegen itace kai yake nema ido rufe kuma ya ce ko kai ko shi. shiga uku. zan biya ta sakatariya na submit din waɗannan papers din saboda samun isa da wuri ina bintu ne kadda ya ce ta tsaya tana jira na saboda kin san ba ta hanyar makarantar sa zami ba ai bintu na sa ibrahim ya kai ta saboda ce mun suna da lecture karfe 8 so saboda ka ta makara kawai na ce kai ta gaskiya kam mm. kin ga na so in makarama saboda haka zan yi kokari don karasa ga na ganki har yanzu ko aikin yamma kike ne mm ka san satin da ya wuce na yi morning yasa satin nan kuma evening zai to to to haka ka last week morning kwarai yes to to shikenan to ba komai zai kokarin karasa Allah ya bada sa a Only one, only one, baby, you know. Como é que ibrahim ibrahim yau ina kwana lafiya lau ai ban san ka fito ba ya za a yi ka je ni ka sa abu ka toshe kunnuwan ka biyu gaba daya eh ya za a ka ci ka ji abin da nake faɗa ai wa'azi nake dan je ne ka. au to wa'azin ne kake bi kake rerawa to ibrahim tsaya bintu ta gaya min cewa wani lokaci in ka dawo baka zama jiya ma baka sha ruwa a gidan nan ba ina kake tafiya ne akwai shan da muka shirya ne a nan masallacin unguwa to shi ne tsaya a can a to to to inda masallaci ne wannan ba komai yanzu ina so na je ofis na makara amma kuma mm, na fahimci wani abu kwana biyu idan ka dawo daga aikinka na hidimar kasa na fahimci ba inda kake zuwa shin me yake faruwa ne da studio din naku inda na san in ka dawo kake tafiya can a wallahi ka tun da nazir ya tafi bautar ƙasa enugu ne to sai abubuwan suka tsaya mana cak garin yaya sakamakon kuma shagon ma da muka kama din akwai yan gyare-gyare da yake bukata ba mai ba kamar nawa kake ganin zai ishe ku a karasa aikin zai kai dubu talatin dubu talatin ta isa ta isa to ai shi kenan abin da za a idan na dawo da yamma na dawo daga ofis sai ka tuna min sai na ɗauki dubu talatin in baka a yi duk abin da ya dace a yi amma ibrahim ina so ka fahimci wani abu a halin da ake ciki yanzu aikin gwamnati wahala ne da shi ina da wuyar samu saboda haka a matsayinku na matasa dole ne mutum ya tsaya ya kafu ya tsaya akan ƙafafuwansa babu wani wanda zai taimaka maka in ba kai ka taimaki kanka ba wannan lokaci ne ya wuce da mutum zai zo ya zauna baya sana'ar komai kuma baya aikin komai kaka gaji cewa ka yi karatu a'a babban makamin da zaka rike ka gyara gaban rayuwarka shine wannan sana'ar da zaka yi saboda haka ka kula da kanka ka ji ko wannan shine nasiha da zan maka muta muta wuce amma ku yanzu ku ake ji saboda gaba saboda haka zan tafi an jima idan na dawo da yamma ka tuna min sai ka karbi dubu talatin na aje a yi abin da ya kamata ka tabbata za su isa za su isa to ai shikenan wannan mai sauki gaskiya ne kawai to ala lafiya <laughs> Allah ya sa ba ku ba ɗan kani ka yi wa ƙofar nan a hankali sai ka je ka ɓallata ɗan baro ba dole ne gaggawa rufewa ba yanzu me kake tunani in wannan majanunin ya zo ya same ni a nan au an sallamo shi ne wa sani rabona da shi tun jiya da safe antani an sallamo shi dan yanzu nan na haɗu da shi ya ce mana an sallamo shi kai yake nema ruwa a jallo ka ji ko ka gani shine ko ba shi ba ne da Allah ban taba sanin kai zabo ba ne sai yau wallahi kalla yaro ne ka ganshi can ya wullo dutse kan bishiya kan kan rumfanka ka ka buka wani kara zana a a hanyar lafiya bita da shekara tsantani don Allah abin da nake so da kai ka yi haƙuri ka sakar wa sallau matarsa da ka tasa ni baka da hankali nake tunani dan bayro ku ce maje da Allah na faɗa miki ki daina ajiye min wayannan a kusa da gado na faɗa miki aikin kwana fa na je na yi ina so in kwanta dan huta sai bacci ya fara fuskata sai a bugo wayan nan eh haba ya hakuri dan Allah waya ce na kwana ba caji shine na yanzu da naga sun kawo ta na sa a socket din kusa da gado gwa ji a bacci kusa da shi masu ɗinkin nan ne wallahi jarabar naci ni ga ɗinkin ya haɗi ya min yawa ga sallar ta zo gabna ma rasa abin da zan yi wallahi ya jarabar san kuɗin ki ne ja miki ni wai mutanen nan me suke so in yi ne dan Allah. Dan Allah dan annabi ki haƙuri kin ga kayan ki ma nake ɗinka tun safa a kansu nake. Awo badaru. <laughs> ka ce kai ne kake ta kiran waya tun ɗazu. Lafiya ƙalau badaru. Ya su gogoji. A mu kowa lafiya alhamdulillahi. Kowa lafiya dai ko? hakika da kana nan wallahi ko kalmasa da ka ringa taya ni da ita ba daru. <laughs> to yanzu dai tsaya yaushe zaka dawo ba ni shi badaru ne ba rana ba daru. eh lalle ka ji daɗin zaman gidan goggoji babanka yana nan gashi nan kana ji yana ta cewa na baka na baka gashi ma kaga yana ta so ya karba ku gaisa wai badaru ne yake bugowa ba shi ga baban naka to hello lafiya hello na ce daɗin da ya lafiya ko to alhamdulillah ya batun jarrabawar taka kai masha Allahu ka gaida mu da gogojin to wadalla wadalla ina nake ta faman wanke kafa haka yanzu dai da Allah mi komai hijabi na ni ba tambayar ki ne biki bani amsa ba sa'adatu ya kamata mu samar kanmu mafita ki duba ta irin rayuwar talaucin da muke ciki a gidan nan na abinci ma da kyar muke samu to yanzu ya zami dama ita rayuwa ai ta gaji haka na sani amma ya kamata mu farga domin allah ya ce tashi in taimake ka na yanke shawaran zan fita neman aikin yi ba mamaki sai ga allah ya sa a dace aiki kuma gimbiya wa ke tunanin zai baki aiki <laughs> karki damu zan zagaya gida-gida ko allah zai sa a dace in samu wanda za su bani ko da aikatau ne ni da abin da nake so da ke kawai ki mun addu'a to allah ya sa a dace bari in ɗauko miki hijabin to idan mari ya tashi sai ki kula da shi da Allah kada ki damu fata na dai Allah ya sa ki nasara amin yawwa nasiru sai kai alama inda muka tsaya ta yadda gobe mun zo kaga dora kawai za mu yi eh dama na yi alama to za mu tashi ne a fasali na biyu babu rabon gado kenan wannan haka yake ya yi kyau ah, kana iya tafiya sai dai da Allah kada kai nisa so don an jima kai ka kula da makaranta eh dama ba inda zan je ina so na dan yi bitar karatu na ne in an jima wai har yanzu ba a janye yajin aikin nan ba ba ba har yanzu ba a janye ba ni kai na zaman nan ya ishe ni ko da zan ma na duba intanet na gani cewa har yanzu ba a janye din ba Allah kai mana magana abin da ke damu ma kasan nan amin baba kai cika malam mun ci sa'a kana ne ah. barka da warhaka ah sannun ku barka dai an bayaro dan ta ne barka da sannun ku dai yawa sannun Allah sa dai lafiya malam ba lafiya ba to mahaukacin nan ne ta da tsaye sayo me ma na yake ido rufe da wani murgujejin itace so yake kwada mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan wani mahaukaci ne kenan wani mahaukaci ne wanda ya wuce sallau Assalamu alaikum. Lafiya me nake gani haka? Ina kwana? Kai gaisuwa na aiko ka je kai ka shige ka je ka ɗebo mu sauran kayan da yake waje in ba so ke ranka ya ɓaci ba. Ƙaryar banza ƙaryar wofi wallahi ba a isa a tashi a baro ni ba kafa ta kafarsa shine watan ba a tashi barowa wancan gidan ba sai da aka ga na yi tafiya shine a kwaso kafa aka taso aka banni to wallahi ba a isa ba dole ne a bani daki a cikin wannan sabon gidan da aka dawo wata sabuwa wai in ji yan caca ba da ni ba ga da a kabari munafukar banza munafukar wofi an asirce miji sai abin da aka ce masa ke Allah me kai gidana na ce me ya kawo ki gidana munafikin Allah ta'ala ka dauka zaka guje min ne to Allah ya kama ka ai malam kamar na san hakan za ta faru isa na yanke shawara na ɗauke ta daga gidan nan na kai ta can wani guri saboda kada ya zo illata ta malam ina ta yi ina ka kai ta to malam amana babu wanda ya san inda take da gani sai dan bayaro shi ma saboda na yarda da shi ne na ga kamar yana da hankali <laughs> ah, yau kuma tani. haka ne to ni ma kenan baka yarda da ni ba malam duk garin nan na daɗin kowa babu wanda na yarda da shi kamar ka isa duk wasu matsaloli na nake zuwa nake tunkarar ka malam ina jin ka tana can gidansu dan bayaro wajen mahaifiyarsa ita da yaran babu wanda ya san da take sai ita sai ni sai dan bayaro sai kuma kai da nake gaya yanzu da zan baka shawara ka ɗauka. da ka bi umarnin abin da zan gaya maka yanzu to ai hakan ce ma ta sa na zo yanzu na same ka domin matar nan tawa idan ka ce na ɗauke ta na kai ta can garinmu ma'ana inda na fito to zan ɗau shawarar nan taka yanzu kai ɗanta ni sai ka tura ta can cikin saharan nan kenan ni daɗi na da kai wauta to ina ruwanka a saka baki a saka baki a maganar manya Allah ya baka haƙuri akar makallawa ina jinka to ɗanta ne shawarar da zan baka kada ka kuskura ka matsa da matan nan ko'ina domin za ka iya faɗa hukumar hukuma domin ka san kusan kowa a garin nan ya san bayyana tsohon mijinta sallau <sighs> to akar makallahu ya kake ganin za a yi abin da za a yi ka ɗauki lamarin nan can cakat ka kai shi kotu gaban alƙali domin shi kaɗai yake da hurumin da zai iya yanke hukunci akan wannan lamarin akar kar makallahu alkali ba kace kwarai kuwa alkali Allah dan Allah ka rufa mana asiri ta ce ba ita kadai bace kawai shawarar da zan baka ta tattara nata yana ta tafi ta bar gidan amma kar ka taba matan nan dan Allah dan annabi wallahi tallahi na daina hakuri da cin mutuncin da wannan baiwa Allah take mun sai na gwada mata iyakarta karyar banza karyar wofi wani dare ne je mage bai gani ba ni ba za ka mu wani kafirin cika bakin naka ba ba ni dai za ka yi ba sai dai ka yi wata ka san da farin sani ehe au haka kika ce ko sakina ina barka ah, ah, ah. ina zuwa dan Allah kar ka saurare ta na roƙe ka da sunan Allah ka rufa mana asiri dan Allah ni ba na son wani abu na tashin hankali wallahi tallahi kin ci albarkacin baraka kuma lallai ki tattara inaki inaki ki kwashe ki fita ki bar mana gidanmu mun taho mu muke wancan gidan ba da isa ba sai kika biyo mu nan Malam Musa kenan babu inda zan je zama a gidan nan daram domin ku kasa ina dauke da cikin yarka ko danka kafi kowa sanin haka ehe. kai hasatu kai ki shiga ɗakin nan kar ki soma kai ki kuskure ki shiga ɗakin nan na gaya miki zancen banza zancen wofi tabdija ko na rantse da Allah da Annabi da sake wallahi sai dai ka zaba ko ita ko ni amma ni ba zan zauna da wannan baka kadara ce zan zaba a Allah sarki har kin ban tausayi sakamakon labarin nan da kika bani Allah sarki ga dai bayar Allah ashe duk yan gudun hijira nan da aka yi suna gidanta a zaune ita ta ta ɗawainiya da mu zama mu a gurinta ta Allah sarki Allah ya gafarta mata Allah ya ji Yanzu abin da za a yi shi ne zan magana da bin gidana idan ya dawo. In Allah ya yarda za ki samu damar da za ki aiki a gidan nan ki ƙara haƙuri dai. Kin ji? To hajiya. Don Allah ya taimaka muna cikin wahala. To, ɗan jira ni ina zuwa. <laughs> ga wannan kudin yi amfani da ita to jiya na gode kafin zuwa jibi to shi kenan ba komai ki dawo zuwa jibi sai ki je da muka yi da shi to jiya Allah ya saka na gode to sai an jima anti na'am ibrahim bakuwa kike ne wallahi wata bakuwa ce Wala anti binti ta yi bala'in raina ni wallahi me kuma ta yi maka wannan kada ɗin wata ka anti yanzu ita ta so ni fanna kunci wai yau rana ta yi yawa makaranta wasu din jin ɗauko ta ni ma take ta mai da ni wani direban ta ai kun fa kusa kai da ita abin da zan ce ai ko yau sai dai ta dabu a gabata wannan kuma tsakanin ku Ɗantani! Ɗantani! sai magana nake taimaka yi mun banza wai dan Allah dan annin me kake so nema ne wai ba kunne ne yake ji ba wai ko ko so kake yana ɗauko hankali na ka tsokan na dawo gare ka a Allah ya baka hakuri na ce wai yaya batun shawarar da malam Hassan ya baka ka ɗauka ko kuma baka ɗauka ba to ba zan ɗauka ba in dole ne sai in ci ba dole bane malam Hassan fa guda naka shi ya baka shawara ka ce ba za ka ɗauka ba ɗanta ne kaga wai shi malam hassan ɗin ubana ne daman can fa take-takensa fa shi ma fa a wurin firera yake fa shi ni ya sai lalata aure na da firera ga baki ɗaya ni da ita amma ni dai na riga na san maganar gaskiya shawarar da malam hassan ya baka ita ce domin dole ko kana so ko ba ka so dolan ka sai ka dawo kan maganan nan dai da malam hassan ya faɗa ma kaga malam mutuncinka kawai nake gani dan allah dan annabi ka bar ni da abin da yake damu na kyale ka ma yanzu tashi mu tafi can wajen shagon naka to ba gunda zan ce ni ina nan ni kaga tafiya ta ɗantani sallau subhanallah Allah ya Allah ya wala. Lafiya lau. An fito kenan. To wallahi. To barka da fitowa. Ina za ka kike faman sauri? Eh wallahi ina so in je gidan Malam Audi ne. Wata matsala ce ta taso. Shi ne nake so ya shiga ciki domin a kwantar da ita Allah sa a dace amin Allah sa a dace eh, mala da wala a yi afuwa to me kuma ya faru ah, saboda ka san yara na da suke zuwa makarantar ka to kwana biyu dan kudin laraban da ake basu to ba a basu ba saboda abin garin da ya danyi tsauri da yawa wallahi wala ha ba malam musa ainihin ba abin damuwa ba ne ka san mu ba kuɗin ba ne a gabanmu to alhamdulillah mu burin a samu ilimin alkur'ani mai girma alhamdulillah ladan mu kuma muna sa ran yana wajen Allah alhamdulillah alhamdulillah mm. shine to Allah ya taimaka eh, sannan bayan haka kuma na'am ana buƙatar kulawa iyaye na'am da sauran al'umma kan wannan al'amari wannan haka yake domin makarantun allo su samu ci gaba wannan haka yake ka ga bai kamata a bar makaranta harkar makaranta Allah ta lalace ba wannan haka yake to in Allah da zamu mai da hankali insha Allah ba za mu bari ta lalace ba idan Allah to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri amin malam malam ga sal can bai da lafiya na ta amai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har yanzu zazzabin bai sake shi ba eh wallahi to yi maza ka je ka kira Nasiru ka ce kai shi asibiti eh. ikon Allah shi ma wannan din da za a kai asibiti shi ma almajirin ka ne almajiri na ne mana me yasa ka mun wannan tambayar a'a ai mamaki dai na ɗauka za ka ce ko a je a yi masa ɗan jike-jike ka san ni hmm. na daina karɓar yaro matuƙar iyayensa ba su ajiye masa kuɗin abincinsa ba da kuɗin sauran abubuwan bukatunsa na rayuwa domin duk wanda yake karatun alkur'ani yana buƙatar kula ta musamman haka yake domin yin hakan shi kansa girmama alkur'ani ne wannan tsarin na kamala ne ingantaccen tsari shi ya kamata kuma kowane irin malamai su rika bi gaskiya ne eh haka yi kamata to Allah ya taimaka mana amin amin na gode amin amin bari ka da sa to madalla sai ka dawo yawwa Allah ya kiyaye lallaba shi ya koma bacci Allah ya sa dai daɗe iya wannan baccin ba tare da ya farka ba to amin a yana kika samu mana wannan taliyar wallahi wata mata ce mutum ne ya kirki ta bani shi ta ma alƙawarin idan mai gidanta ya zanta mishi magana akwai yiwu za ta bani aiki a gidanta to Allah ya sa Allah ya taimake mu mun samu abin da za mu buɗe baki da shi dan bamu da komai a gidan nan to barin tashin duba mana mai da yaji ko game da dai ba baccin nan zai ba bari na ɗauko shi kawai to kai garbati me kake a nan kai me kake a nan baka tafi barar ba ko kai ma azumin kake yi a'a ba na yi kuma ka zauna a nan kake bacci na je barar ban samo komai ba ƙarya kake yi mu ga hannunka bari an samu ma roba ka je ka samu min abincin buɗe baki ka ji ko na yi duk abin da zan yi don ganin na bai abin nan cikin masalaha amma baiwar allah nan fafur taƙi to shi ya sana ce bari in zo in same ka don gudun kada wani abu mara daɗi ya zo ya faru abu ya zo ya ɓaci daga ƙarshe to amma ba a gidanka take a zaune ba ne duk da kasancewa ba dai na san kun tana gidana amma daga baya na yanke shawarar tashi daga can na sauya gida to yanzu wannan gidan da na komo shi ta biyo ni ni kuma Allah ya gani so nake in zauna lafiya da ni da iyalina ita kuma hansatu duk inda ta sa to a wannan gurin sai an samu rigima da tashin hankali idan na ga rubutun nan ya goge to na tabbatar ka ci abincin nan sai na zane maka jikinka maza ka je ka baratu malam musa ni yanzu ban san me kake nufi da shiga wannan lamari na ku ka san dai cewa hansatu ba jin magana take ba duk da kasancewar gashi kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya amma bana shiga shirkin ta fa sanadiyar auren nan naku shi ya sa ma maka dan shirya amma sai da ta zage ni tas akan na hana ta ta tafi saudiya aikatau ta shure magana ta ta kama hanya ta tafi saudiyan nan daga ƙarshe me ya faru sai gashi an kamo ta tana dawowa kuwa na to sai dai mu raba gari ba zan sake zama da ita ba ta je can ta kama hayarta to kaji hawa mala audi ai hannunka baya rubewa aka yanke ka yadda kuma ta inda aka hau a tana ake sauka a gurin ka fana na neman auren matar nan bai wa Allah nan kuma hasali ma matar nan ban fana sake ta amma ta ki ta banni in huta da da iyali na bari mai da butan nan zo mu je gidan nan don Allah to mu na dan uwan naka ya fita gashi kuma akwai magungunan da ya kamata ka sha sosai yanzu saboda jinin ka ya riga ya hau salamu alaikum wa alaikum assalam sannu da ake na gajja lafiya a gida lafiya masha Allah ina ka tafi tun ɗazu kuma fashion din naka ka kyale shi wallahi na je ne in siyo kati a waje saboda in kira iyayensa a waya in sanar da su halin da yake ciki kasancewar kuɗin da aka bayar na bukatunsa ya kusa karewa shi yasa ba dan wanka bane ba kenan kwarai kwa ɗalibin mahaifina ne an kawo shi ne karatun allo daga kanya tara dama almajiri ne yanzu wannan kenan Wani kuwa amma almajirin yana da gata ai ba shi kadai ba kowane almajirin mahaifin yana da wannan gatan saboda duk yaron da aka kawo domin karatu wurinsa sai iyayensa sun bayar da kuɗin abincinsa da sauran abubuwan bukatarsa na rayuwa that is very good to Allah ya kokari a je a kawo wannan magungunan to idan dai dan ta kudin abincin da zan bata ne da kana har Allah ya sauke ta lafiya na yi alkawari zan bata daga yau zan fara amma bisa yarjejeniyar za ta tattara inata inata ta fita ta bi gidana. wala san ba zai yi ba a gidan nan zan zauna kuma a gidan nan zan haihu kai kare wata ma a nan gidan zan yaye maka ɗanka har sai yi wayo sannan zan fita in bar gidan nan to ka ji irin kalaman nata ko wato kaga kai din ma ba ganin girman ka take ba ballantana ni Musa karkatacce kuka mai daɗin hawa Allah sarki malam Musa da Allah in wayin tambaye ka yarinya na Hazatu matarka ce ne ko ba matarka ba matata a da ba kafin in sake ta in sauwake mata amma dai ka san tana dauke da juna biyu kuma ka san naka ne ko wannan na sani ko shakka ba na yi nawa ne na kuma karba to abin da nake so da kai ka je ka kama mata haya sai ta haihu ba zan iya wannan ba <laughs> to ga ka zo da wani abu ai masala ɗaya a nan shine ko dai ka je ka kama mata hayan nan ko kuma ta zauna a gidanka har sai ta haihu hankalinta a kwance in ya so mu ga abin da zai biyo baya a wani dalili haba malam audi kai da na ɗauko ka a matsayinka na magabacinta da za ka faɗa maka magana ta ji shi ne za ka goyi bayan wannan san nata ana musa ba wani abin san a cikin wannan abin masalaha ɗaya ita ce kai ko kuka jefa allah sai ta sami galaba a kanka domin haihuwa sai ta haihu lafiya tsau tukunna a gidanka lokacin nan musan da zami to kin ji baraka shari'a sabanin hankali to ai ni na riga na gama faɗa maka abin da zan gaya maka mutukar dai wannan matar za ta zauna a cikin gidan nan tabbas ni kuwa zan saka nawa kafofin na fita saboda ni wallahi na gaji da masifa ba zan iya kace na ce ba ke baraka wallahi ki iya bakin ki idan ba haka barin ki zai mummunan baci wallahi la ilaha illallah hasadu har yanzu halayen da taki baki daina ta ba ki a gaban na ki dubi irin kiri kiri amma ba za ki to to to shike to rufe da duka mutuniyar kawai to alhamdulillah gara da Allah ya sa ka gani ka ji da kunnanka kaga gidan nan nawa ko ta zo ofis bai kai shi rikici ba kai me kake nema anan ina makarantar haka aka ce mu to bara kuma yunwa nake ji garin ya ka ji wannan ciwon kuma a kafar kaka mota ce ta kaɗe ni mota sannu taso zo a zuba maka abinci ka ci naji na yarda kuma zan sa matata baraka ta amince amma da sharaɗi za a rubuta yarjejeniyar zaman lafiya ga takarda ga biyu haba malam musa yanzu a yi magana da fatar baki a ce bata isa ba sai an yi wani rubuce-rubuce haba haba malam audi halin baiwa allah na sani kaga duk yarjejeniyar da aka yi duk wani sharuɗa da aka gindaya tana iya sa kafa ta yi fatali da su ai da yake dama ne juji ce duk wani shara da aka ebo sai a watsa min wallahi malam Musa ka ji tsoron Allah wannan munafukar matar ta ka bata laifi sai ni Hasatu yanzu kike kallon idan lawo kiri-kiri kike faɗin wani wannan maganganu ko da yaushe ana so a daidaita abu a samu masalaha amma ke kokari kike watsa me yasa ki ba za ki taɓa canja halin ki bane hmm? to kaji ko shi yasa da so a rubuta cewar ba takala fada babu tashin hankali ba rutso ma babu yin duk wani abu da zai tashi hankali ko ta yi min da hankali malam musa idan allah ya yarda babu wani abu da zai faru sai alheri shaidanin da yake cikin wannan gida ubangiji allah kai wargaza shi ka wargaza al'amuransa ka fidda shi kai rugu-rugu da shi cikin hukuncin jallahu assa to shikenan tunda kai wannan addu'ar na zanye takardar yarjejeniya saboda haka zan batta ta zanna a gidan ta haihu Allah ya raba su lafiya kuma kamar yadda ni alƙawari zan ɗauki nauyin duk wata ɗawainiyarta har Allah ya kawo ƙarshen da za su rabu da wannan ciki alhamdulillah ke ko baraka ki yi haƙuri ki zanna da ita har Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari kin jiya ai ni ba komai na samu tarbiyya daga gurin iyayena kuma ni ina jin magana duk magabata na duk wani wanda ya girma in ya bani umarni ina dauka kuma insha Allah daga bangare na ni ba za a samu wani abu makamancin fitina ko ta da hankali ba insha Allah to alhamdulillah Allah ya miki albarka amin Allah ya miki albarka mu da ba a so ai sai a tsine mana ne hakuri ai an kusa gama kaji san ina gobe kai a wacce makaranta kake makarantar malam na ta'ala alaran ma na ta'ala sannu to ga wannan kaji ka ringa shin shi da safe ɗaya da rana ɗaya da dare ɗaya amma ka bari sai ka ci abinci za ka ringa sha in ka tashi da safe ka ci abinci sai ka sha da rana ma haka haka da dare ka fa ringa sha wai me aka gama ne akan shan ruwan nan ai na kusan an gama komai ma to a je a ɗebo masa abincin a zubo masa ya ci in ya tafi da shi maka ya ci in ya so sannan sai ya tafi da ganin wannan yaron ayyuwa ta ci sa to shi kenan ba na roba ka dan mana gobe ma ka dawo ta wanke maka kafar kaji ko Da abincin na ɗauki ka ci. An hana mu ci idan ba a makaranta ba. An hana ku ci kuma? Wa yana ku? Duka na za a idan na ci ana. Wa zai da ke ka? Rabu da shi. A je a ya ɗauki abinci ya tafi da shi makaranta ya ci. Saboda ba mamaki irin tsarin makarantar su kenan. Ta shi kenan ɗauki ka tafi. Amma fa ka tabbata ka ci ka sha magani. Allah sarki ka duba yaron da bai wuce a cina na gaban mahaifiyarsa tana kula da shi ba wai shine yake nema yana ta fighting abin ma da zai sa a bakinsa wannan lamari Allah dai kyauta amin ga kai wannan to yanzu ba a samu irin sa wannan tun na farko ne da aka raba mana shi kin san shi wannan takalmin har wuta muke shiga da shi ba abin da yake yi wuta wuta muke shiga da shi ba abin da kana nufin yanzu wannan din ba za a samu a kasuwa ba na sa a samu min irin sa amma duk inda aka zagaya babu shi ta a yauwa dan Allah baraka yau mm, doyan nan eh. ke dafa ta da hulugub kafin ki soya ta ta jiyan nan idan na ci sai ji ta taimun min garas garas saka a bakina to ai baban badar ta jiya ma doyar da ka gani ba laifi na bane doya ce ta jiya ba ta da kyau amma Allah yadda ta yau zaka ji ta da sosai akwai ragowar kwan ne a akwai kwai kwai ai bai kare ba to to shikenan yawwa idan Allah ya so idan jarrabawar yaran nan ta yi kyau badaru mm. zan tura shi gidan soja gidan soja kuma baban badaru gaskiya ka badar ya zaɓi abin da yake so da kansa tunda ni da badar ya faɗa min da bakinsa cewa shi fa aikin banki yake so ya yi gursume man kato kaman badaru a banki me zai haɗa shi da banki yaran da ya yi makaranta ya yi komai ai gane in tura shi tafi ko kwalejin horar da hafsoshin soja kurum da ma san magaji salamu alaikum wa alaikum salam hafsatu nake nema na je can gidan an ce wai kun tashi na tarbata na da na tambaya aka ce kun taso kun dawo nan gida eh amma me zaki mata kyauta ina waje na kika zo to zo mu shiga daga ciki zo mu je garbati allah garbati gaskiya ne garbati na haduwa bara in zo mun min gaskiya ne garbati na garbati na a ah! bude ya kai nake kallo ban ganka ba za ka ce min a'a wannan maza je ka barato wanda za ka ci maza ka tafi sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo baba ɗan tani mun tafi in ka gana suke ka sai kama tofa ya cikon tsaba kuɗi na ka wani rike ni kamar wanda ya maka sata to yanzu da ka ci kuku yana haka ta zan baka kuɗinka To naga har yanzu baka magana kayan sallah ba kai mana karama baka babba kuma tana shirin tahowa. Sai ki ta yi yar wahala. Na ce ka bani kuɗi kan tattoshe ka kaji ko? Ni wallahi ban dauki kuɗin ka ba. Hakika. Aibi, me ka so yi anan? Kibi a, kamar ya me zo yi ni da gidanmu? Ko yaya dai, ya kamata a ce ana taimakawa irinku. masu ɗawainiya da yara eh, wannan gaskiya ne kaga iyalan gwamna soja ga rawa ga yaƙi kana da magana ne wace magana ranka shi daɗe ai tun da dai an gama magana mata ta zama tawa magana ai ta ƙare ta zo mu tafi kurin kowa sabon salo